الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو ابتدى بهديه إلى من جزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا نشاتك لوتن ذو القعده hijira ta babba dan babba farin jaka da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama dubu da hudu da arba'in da biyu wanda ya daidai da ashirin da takwas ga watan shida shekara dubu biyu da ashirin da ɗaya. inda muke gabatar da karatu a wannan masallaci na abu ubaida allah ya ƙara masa yadda masallacin da mutane suka fi sani da masallacin malam kamis al wanda ke nan bypass a cikin wannan gari namu na kaduna inda muke gabatar da darasi cikin littafin hukumatun mana tarih ma bai na wafatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ila maqtalin ila na babban malami Usman al-Khamis Allah ya tsare mu Allah kuma ya ainihin wato tsare wannan kuma shine darasi ko majalisi na hamsin arba'in da biyar da shida wanda suke da littafi a hannunsu Shi ne darasi na arba'in da ainihin wato shida wanda suke da littafi a hannunsu Allah ya dawo da mu za mu ci gaba da cika kusan duk inda muke yin karatu da izinin sa subhanahu wa ta'ala wanda suke da littafi in bugun irin nawa ne za su duba shafi na 193 ne idan kuma bugu ya saba sai su duba a shubhatul ula shubha ta farko a duba nan za a gani inda za mu tashi wanda suke biye da mu a darasi na baya kuma insha Allah akwai yiwuwar sunna tv za su sa karatun da muka daga farko har zuwa nan inda muka tsaya sannan karatun zai ci gaba wanda suke da littafi a hannunsu idan ba a manta ba malam ya yi magana a baya cewa wanda suke sukan sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama nau'i hudu ne ya kawo shi'a da kawarish da nawasif da kuma al-mu'tazila su shi'a suna zagin sahabbai abu ne wanda yake fili saboda yanzu ya koma matsala ce ta aqida Aka kawari rikicin da aka yi tsakaninsu da sayyidina ali ya kawo kasancewar sayyidina ali sahabi ne da kuma wasu daga cikin wanda suka goya masa baya ya yaƙe su suna zage shi sannan nawasi su kuma kafa gabarsu da ahalul baiti yasa sahabban da ke da alaƙa da gidan annabi da waɗanda suke goyon bayan ahalul baitin suna da matsala da su sannan haka nan al-mu'tazila wayannan su ne firaku guda hudu da suke sukan sahabbai amma wanda suka su ya ci gaba da wanzuwa suka mayar da shi aqida da addinin da suke bauta ma Allah da shi sune in shi'a kwanan nan wani dan shi'a ya zo ya zazzagi sai da namu awuya ya masa munafiki ne saboda hadisin la ashba Allahu basnahu kada Allah ya kosar da cikin sai da namu awuya sanda ya kira shi ya ce ya zo ya ce yana cin abinci ya sake aikowa ya ce yana cin abinci ya sake aikowa ya ce yana cin abinci annabi ya ce la ashba Allahu batsanahu sai suka ce wannan dalili ne cewa akan annabi ya tsine wa sayyidina Muawiya to ku duba ku gani wani irin annabi ne annabin da zai je karatu a jefe shi a ji ciwo a turo mala'ikan dutse a ce me kake so Allah ya ga irin abin da ka je wa mutanenka da shi na alheri da irin jafa'in da suka yi maka annabin ya ce Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamu sannan kuma da wanda suka ji maka ciwo suka jefe ka suka nemi kashe ka da wanda ka ce ya ce yana zuwa bai zo ba dan Allah wane ne min babu aula ya samu tausayi to amma sai ce, wa'intan Allah ka shirye su a kyale su amma kuma sai ya ce to wannan kuma Allah ya tsine mai yadda suka yi fassarar kenan to shi yasa al imamu Muslim da ya kawo wannan sai da ya kawo hadisin yar Ummu Sulaimin mamar Anas dan Malik annabi ya faɗa ya ce na yi sharaɗi da Allah subhanahu wata'ala ta'ala ta duk mutumin da na faɗi wata kalma a kansa dan ya ce ni mutum ne ina yin fushi kamar yadda ƴaƴan adam suke yin fushi da haka ina roƙonka Allah a maimakon abin da zan faɗa i zama matsala a kansa to Allah ka ji yadda abin i zama alheri gare shi sannan muka ce akwai bambanci tsakanin addu'a billah da addu'a bil tadi karkarin abin da zaka ce wannan abin i zama matsala ga sai na mu'awiya wajen yi cin abinci a rayuwarsa ko yana da bambanci da tsinuwa sai yanzu mutum yana da kuɗi ko mulki ko ƙarfi sai na ce Allah ya karya sa ko sa. ai ba cewa ne Allah ya sa in ya je lahira ya shiga wuta bai da a ciki ke yi ba mamaki sanda kake da kuɗi kake faɗa da addini idan kuɗin ikari ka koma zuwa ga Allah lokacin da ba kuɗin ai karewa kuɗin alheri ne gare ka ko kuwa to ba sa gane bambanci tsakanin addu'a ubittadi a ce an maka addu'a kan wani abu Allah ya kuntata maka da kuma ce an maka addu'a Allah ya tsine maka na ce wannan yana cikin taharifin da 'yan shi'a suke na ce yana ƙalubalanta su abu biyu da kuke jiban sai na mu'awai da su cewa munafiki ne na ƙalubalance su na ce su kawo hadisi ingantacce ƙwaya ɗaya da annabi ya kira sunan sai na mu'awai ke masa munafiki sannan ce na ƙalubalance ku wannan maganar la shi ba Allah batnahu Abin da malamai suka ce yana cikin abinda harshen larabawa ya saba faɗarsa wanda zahiruhu amma gairu murad ba shi suke nufi ba kaman takilatka ummuka nawa ne cikin sabai za su yi magana annabi ya kalli sabon ya ce takilatka ummuka kowa ya san ma'ana takilatka ummuka amma ba shi suke nufi ba amma harshen su ya saba faɗar mai to irin wannan idan da zai gudana annabi ya faɗa sai annabi ya ce to a maimakon ya zama wa mutum matsala to ina roƙon Allah ya sa ya zama kafara gare shi to sai na zo a rana ɗaya na yi karatu awa bakwai don in ba su da namu awa ya kariya a wannan shafin na yi awa uku da rabi da yamma na sakin awa uku da rabi da daddare sau da haka yanzu na gama kuma maka ce sai na yana nan a matsayin sahabi na annabi ko kaƙi ko kaso cikin wayannan da suke zage sai namu a sai ga malam nasiru kabara bidiyonsa da ɗaɗɗe yana faɗa cewa addinin musulunci yana nan tun lokacin sai namu a da gudunmawar da ya bayar wajen intisharin yaɗuwar addini a afirka to shi ne na dawo na fara halka yanzu na yi ta farko awa hudu da rabi jiya na yi awa ɗaya da rabi cewa yaushe ne ma in shi'a suka zama musulmin da za su yi hukunci akan musuluncin wani to shine na fara kawo tan na yi tilka asharatun kamila na saki ranar laraba ma zan saki ga mutum kasur gumin kafiri kasur gumin arni wanda ya ma kamata ya musulunta ne amma wai shi yake hukunci akan wa akan musuluncin wani salatul gata, wai sai a kawo wata sallah a son sallan nan ba fa Allah zaka kira sunansa ba na na fatima za ka dinga kira ya faɗi matu a jisi ne in ka shiga matsala ya ce na na fatima kawo min agaji to arnan da yake wannan wai yake hukunci akan musulunci sai da namu a wuyan ga mutum arni ya zo ya ce maka wai a tasbir da shi a suke dukan jikinsu haka a munasaban ashura wai idan wannan munasabar ta zo wai karatun ƙur'ani aka tambaye shi da yin wannan dukan jikin wannan ya fi falala sai ya ce wai gara ka ta dukan jikinka da ka tsaya karatun ƙwa'ani yanzu kafirin da yake da wannan wai shine zai hukunci akan musuluncin wani sahabi wai shine har wani shi a yanzu yake ce wai duniya tana ji ina ce musu wai ba musulmi ba na nace ah, ku ba duniya tana ji kuke cewa sahabban annabi ba musulmi ba ne? Na ce su hannun annabi suka karɓa kuka ce nasu bai ba ko kuma hannun wa kuka karɓa da zamu yadda da naku ko kuwa to sai shi na karanto a littattafansu cewa kun riga kun yi hukunci duk wani mutum da ba dan shi a bakafiri kuke kallon shi kuna kiran mu kuffarun anjasu kafirai jasa duk duniya babu addinin da ya halatta kai wa mutum ƙarya sai addinin shi'a ku ajiye maganan taqiya ba ita ake ba jiya na kawo a cikin usulul kafi maganan wa bahin tuhum ruwayar da ya kawo cikin usulul kafi sun ce ya halatta yanzu kamar ni da kai in muna tattauna idan na gaba zan iya kai ka ƙasa ba sai na maka ƙarya abinda baka faɗa ban ce ka faɗa in dai ƙaryar za ta iya sa an kai ka ƙasa ya halatta amma ƙarya yana nan cikin su. To kuma wai wannan masu aƙidan nan wai su ne suke kallon sahabban annabi su zama alƙalai akan musuluncinsu yanzu na ka sake kawo goma ranar laraba ma zan kawo ashirin zan yi goma da yamma sannan zan sake goma da daddare haka zai sai na kawo ɗari biyu abinda ba wanda ya isa ƙwaya ɗaya na rantsi da Allah kana da ƙudurin sabbai ba yadda za a yi kaga kafiri arni ya zo yana cewa wai mai bambanci tsakanin ka ce ya Allahu da ya Ali ai duk ba bambanci da ka ce ya Allahu da ka ce ya Ali duka da ɗaya ne mai wannan aƙidar kuma shi ike kallon sahabban annabi ya hukunci akan aƙidarsu akan musuluncinsu kaga kafiri arni yana cewa wai idan ka kira sunan Allah baka hada da ke sunan sai dana alka kira ba wai shirka ne kuma mai wannan aƙidar ƙur'ani kuwa yadda suke fassara shi na kawo innaha la kubar naziran lil bashar sai sai ita ce na na fatima alam naj'al lahu ne sai su ce annabi Muhammad kenan wa lisan sayyidina Ali wa ne sune al da Husaini haka suke fassara al-Qur'ani alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin suka ce shine wilaya wilaya sun ce duk wata ni'ima da kaga Allah ya ambata a Qur'ani so a imma ake nufi wa asharaqat al-ardu bi nur rabbiha ƙasa za ta haske da hasken ubangiji sun ce a'a ba hasken Allah bane hasken mahadi idan ya bayyana ƙarshen zamani to duniya ba ta buƙatar hasken rana da wata inna anzalnahu fi lailatul qadr sun ce ba qur'ani aka saukar ba sai da na ala aka saukar wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadr khairun min alf shahr salamun hiya sun ce al qadr ita ce na na fatima saboda damiri hiya haka suke wasa da littafin Allah ka ha ya ayin sadi sai ce kafin din karbala ake nufi ha'un halakul isra wai iyalan gidan annabi za su halaka ya wannan sai sai yazidu dan ma'awai kenan haka suke fassara ƙur'ani fa yana nan cikin littattafansu wa ya baqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram sai sai ita ce na na fatima ita ce za ta wanzu to wanda suke da irin wannan shirman a cikin aqidar da wannan arnancin wai su ne kuma suka zama alƙalai akan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na ce irin wannan na dinga kwakulowa a littattafan ku kenan wallahi ina zuwa in baje kuma farawa ne sau da yanzu ba magana ba ce kaɗan shi a yi hukunci kan musuluncin wani yaushe ma shi ya zama musulmin da zai hukunci kan musuluncin wani wannan ita ce rigimar da muke da su yanzu Allah ta'ala ya sa mu dace to shine yanzu malam zai dauki ahammu shubuhohi na yan shi'a ya bada amsa a kansu hadisun nabi al al hadisin da annabi yake magana akan tafki wannan yana daga cikin hadisan da suke dogara da su cewa sahabbai sun yi ridda qalu sun ce qala annabi sallallahu alaihi wasallama annabi ya ce la yaridanna alayya nasun min ashabi wasu mutane za su bujuro daga cikin sahabbaina za su bujuro wa me za su gangaro alhaud tab hatta aratuhum na gane su uqtulu duduni sai a kange su sai a hana su zuwa gudna ba a ƙoli sai in ce a sahabi wayan nan fa da kuka kange su su kuka ƙara hana su zuwa gurina sahabbai na ne da ya ƙoli sai mala'ika ya ce lati da dari ma a haddasu ba a daka Ba ka san ai me suka farar a bayan kama wannan hadisi a kare da hul bukari fi sahihi kitabun riƙaƙi babu fil hadisi na dubu biyu shida da ɗari biyar da tamanin da biyu min hana daga ciki nan hadisan inni alal haud annabi yace ina kan tafkin alkausara hatta anzura man yaridu alayya minkum sai na ga wanda zai gangaro wa tafkin a cikin ku wa sayu'khadhu unasun duni da sannan za a kama wasu mutane a kange su a hana su zuwa gurina fa aqulu ya rabbi sai in ci ya Allah minni wa min ummati ai wannan nawa ne na al'ummata ne fa yuqalu sai a ce masa amma sha'arta ma amilu shin baka san abin da suka aikata ba ba a daka bayanka wallahi ma hu, ba su gushi ba ba a daka bayanka hatta yi riji'una ala aqabin har sai da suka koma akan digadigan su suka bar addini to wannan yana cikin dalilan yan shi'a ta sahabbai sun yi ridda saboda an ce a sahabi as-sahabi qala ibn abi mulaika ibn abi mulaika yake cewa ahadur ruwatul hadith ɗaya daga cikin masu ruwayar hadisi yace Allahumma inna na'udhu bika an nar'ala a aqabina Allah muna neman tsarinka kada Allah ya sa mu saki addini mu koma baya wa riwayatu thaniya riwaya ta biyu ana farattukum alal haud annabi yace zan riga ku gangara wa tafkin alkausara wal anzi anna aqwaman wallahi zan yi jayayya akan wasu mutane ثم banna alaihim sannan kuma za a yi rinjaye a kansu za a yi jayayya da su a kansu sanda za su zo tafkin alkawasara za a kangi cewa ba za su ƙara su ban ce a'a a ƙyale su fa a ƙoli ya rabbi a sahabi a sahabi sai in ce Allah sahabbai na sahabbai na fa yi ƙwali sai a ce in na kalata da rima a haddatu ba a da ka ai baka san me suka fara a bayan ka ba wannan cewa baka sani ba kaga in kana tattaunawa ɗaya ne daga cikin karya gabar aƙidar shi a domin su a aƙidar su annabi ya san gaibi to kaga cewa bai sani ba karya wani jigo ne na aqidar su mu kuma da ahlus sunna aqidan mu manzon Allah bai san gaibu ba in ma ya sani gaibi muqayyad ne ba gaibi mutlaq ba duk abin da kaga annabi ya sani to iya abin da Allah ya so ya sanar da shi ya sanar da shi gaibi mutlaq kuma to wannan qul ya alamu man fis samawati wa man fil ardi al ghaiba illa Allah to wannan shine wannan hadisi akhrajahu muslim fi sahih kitab at-tahara babu istihbab iqalatul gurra hadisi na 249 to shine malam to ku tattaro da duk waɗannan ruwayan da za ku gani cikin littattafan sunna menene iskalin ba an ce a sahabi a sahabi ba to shine yanzu malam zai ba da amsa ta fuska guda huɗu? idan ya gama ni kuma zan kawo fuska guda ɗaya wanda ita ce mafi sauƙi ma yace wa tawjihur radd ala hadhihi shubha yadda za mu fuskantar da raddi akan wannan shubha awwalan na farko innal murad bil ashabi huna abinda ake nufi akwai malaman da suka ce ana nufi da sahabbai anan humul munafiquna sune munafikai alladhina kanu yuzhiruna al islam fi ahdi nabi sallallahu alaihi wasallam wanda suka bayyanar da musulunci a zamanin annabi kama qala Allah tabaaraka wa ta'ala kamar yadda Allah yace idza ja'aka al munafiquna idan munafikai suka zo maka qalu sukan ce na shahadu innaka la rasulullahi mun shaida kai manzon Allah ne wallahu ya alamu innaka la rasuluhu Allah ma tuntuni ko su faɗa ko kar su faɗa ya san kai annabin sa ne amma wallahu ya shahadu innal munafiqina lakadibun Allah yana shaida cewa munafikai ƙarya suke me ya ci gaban aya ittakhadhu min aymanahum jannatan fasaddu an sabilillah wannan rantso sun dauke shi shine garkuwar da za su kange mutane daga tafarkin Allah Allah ya ce innahum sa'a ma kanu ya'maru sai ya ce zalika bi annahum amanu wannan ya faru ne saboda sun imani a ina a baki thumma kafaru sannan suka kafirce a ina na bi alsinatihim ma laysa to tunda ko Allah ya ce amanu thumma kafaru to dama munafiki bai ma zama musulmi ba ballantana ya zama sahabin annabi zuciyar ce ta furta bakin nan ya faɗi musulunci amma zuciyar ta ƙudurta mai ta ƙudurta kafirci to wannan shine abu na farko wa hum min almunafiqina alladhina suna daga cikin munafiqan da lam yakun ya'lamuhu an-nabi sallallahu alaihi wasallama annabi bai san su ba kama qala Allah jalla wa ala kaman yadda Allah ya ce wa mimman hawlakum min al-a'rab daga cikin wannan suke kewaye da ku mutanen ƙauye ba larabawa ba da ku wanda suke fassara larabawa a'a mutanen kauye qalatil a'rabu munafiquna Allah yace akwai munafikai sai yace wa min ahlil madina a cikin mutanen madina ba akwai munafikan wa'anda wai suke maradu alal nifaqi sun gogi akan harkan munafincin da la ta'lamu kai annabi ba za ma ka iya sanin su in za ka iya sanin su sai dai ta hanyar alama dan Allah yace walau na sha'ula, la arainaka fala arastahum wala ta'rifannahum fi lahanil qawli za ka gane su ne ta hanyar kwaɓin da suke wajen magana amma Allah ya ce na hannu na alamu Allah da yake da ilimin sanin kuma ya ce mu mun san su shi yasa ya ce sanu azibuhum marratayn za mu musu azaba ninki biyu da ka can Allah ya ce musu awala yarawna annahum yuftaruna fi kulli amin marratan aw marratayn thumma la yatubuna wa la yadhakkarun ba sa ganin yadda kowace shekara sai Allah ya jefa musu bala'i fitina su ɗaya ko su biyu su dawo su gyara ba za su dawo ba sun mai na ila azabin azim sannan sai su dawo a mayar da su zuwa ga azaba wacce take babba fa haula min al munafiqina wa'annan suna cikin munafukai. alladhina kana yadhunnu nabi wanda annabi ke zaton cewa annahum min ashabihi suna cikin sahabbai walam yakunu kadhalika kuma a wajen Allah ba haka yake ba kun ji wajahi na farko a abinda bayyana ga annabuwa mutanen kirki ne ko amma kuma tunda Allah ya ce maradu alam nifaqi la ta'lamuhum nahnu to sai a gargado da su sai annabi sai a sahabi a sahabi a ce ina ai baka san me suka yi a bayan ka ba wannan shine fuska ta farko to su kuma mutanen da annabi ya mutu yana yadda da su akwai matarsa na Aisha akwai Hamsa akwai manyan abokansa Abubakar Umar su suke sakawa a matsayin su ne layin munafikan farko su suke sakawa saniyan na biyu almurad bihim bihim alladhina irtaddu ba'da wafatin nabi ana nufin waɗanda suka yi ridda bayan rasuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da irtadda min arabi da yawa daga cikin larabawa sun yi ridda da wafatihi bayan sahabbansa bayan rasuwarsa to fa ula'ika allazina kana annabi wa'annan sune wa'anda annabi zai ce ashabi wa yuqalu sai a ce masa innaka la tadri ma adathu ba'adaka ai baka san me suka farar a bayan ka ba innahum lam yazalu murtaddin basu gushi ba suna masu yin ridda ala adbarihim akan bayan su منذ فارقتهم كل لغة ذكر بدسو wannan nukta ta biyu ku rike ta cikin jihatu guda biyu da malamai suka kawo A salisan na uku almuradu alma'ana al'am ma'ana gamammiya ai kullu man sahiba annabi sallallahu alaihi wa sallama wa lam yatabi'uhu duk mutumin da ya bi annaba a addini ko da zamani bai haɗa shi da annabin ba kuma ko bin ban dai inda yayi da awar bin annabin to ya shiga ciki fala yadkhuluna tahta ma'ana al-istilahi ba sa shiga ma'anar istilahi da malamai suke magana da kalimatu sahabi da kalmar sahabi tunda mun yi ta'arifi mun ce sahabi shine wanda mallaki annabiya wa amana bihi wa mata min alal iman shi suke nufi tunda ita kanta kalmar sahabi din a qur'ani kadai mun ce tana daukan ma'ana ya kai na tara an fahimta ai yana daukan ma'ana ya kai tara kaga ba za ka zo saboda an ci a sahabi ba ko a qur'ani ka ganta baka isa kai mata wannan fassarar kwaya ɗaya ma ballantana a ina a hadisi Wai yadullu ala hada yana nuni akan wannan cewa anna ra'asal munafiqin Abdullah bin Ubay bin Salul shugaban munafiqai lamma qala yayin da yace la in ana ilal al madinati wallahi idan muka dawo cikin garin Madina la yakuri jannal a min hal azal sai mafiya girma sun fitar da mafiya kasanci dan sun ce yaya za a yi a zo a dako baki kasan kullum haka ake wasu ke gorin gari da kawo motsa sai sai ai ba ko ne fa yaushe yanzu su su ne yan gari to shi ne sai yace nukila li umar li umar hada kalam an laqaltu wannan daga sai na umar fa qala ya rasulullahi da'ani adrib unqa hada al munafiq ka kyale ni in tsinke wuyan wannan munafiki fa qala annabi sai annabi ya ce ta ahu kyale shi la ya tahaddasu nasu kada mutane su magana su ce anna muhammadan yaqtulu ashabahu annabi muhammad yana kashewa sabansa domin yanzu akwai intanet matsala yanzu akwai ƙungiyoyin da kukun sani a gida suna da awar addini amma na nan idan Allah kafirai ne amma ba wanda zai gane cewa sai wannan wa sai ɗan gida yanzu duk yan hakikan nan da suke da awar ba kuna ganin su a social media ba ana waka ana wane wane wane shi ma Allah ne wane wane wane wane shi ma wa Allah ne wa'annan ko shakka ba ka yi wanda zai nuna wani ya kalle shi ce shi ma Allah ne ai ka san arne ne kawai arne ne to amma yanzu tunda suna da wani sha'ar na musulunci da za kuma a je a afka musu a yi musu wani abu kafare daga waje mai za su ana kashewa ana kashe musu to tunda wannan matsala ce ta cikin gida shi annabi da ke zaune tare da shi da irinsu su suka san matsalarsu da hukuncinsu a addini amma tun da yana ijti'a'in musulunci idan aka zartar da hukunci a kanta wannan suke wajen musulunci mai zafi to a kaga fa nan akwai matsala yanzu shi mutumin nan da ya zo shi annabi ne amma kuma ya rasa wannan zai fara da shi sai na gida wannan ita ce matsalar da ta faru shi yasa sai annabi ya ce da abu la ya ta'addasa nasu anna muhammadin yaqtulu sahaba to shin shi wannan kalmar sahabi din da annabi ya faɗa akan wa abdullahi bin ubay bin salul wannan ma'anar ta istilali annabi yake magana wanda ya imani da annabi ya haɗu da shi ya mutu yana mai imani kaga ba shi ba amma abin da mutanen wanda suke ɗauka hukuncin abdullahi bin ubay bin salul da rabuwa dukkan kuma a gurin Allah ba haka ba dan balma haka ne abin da ya tabbata su muna munafikan su suka fara zagin sahabban annabi a Madina wa idza qila lahum amanu kama amana an-nas qalu anu'minu kama in an ce ku zo ku imani kamar yadda mutane suka imani ana nufin su rabuwar sahabban yace ya zamu imani kamar yadda wawaye suka imani kuma mun faɗa ba su kai ba mun ce duk surar da kaga Allah ya ambaci munafikai a Qur'ani a cikin ta to ba a Makka ta sauka ba a Madina ta sauka sai sura ayatin ita suratul al-ankabut nan ne kadai Allah ya ambaci munafikai surar Makka ita kuma suratul al-ankabut tana ishara ne cewa rayuwar annabi ba zai tsari a Makka kadai ba zai bar Makka zai tafi Madina to a can kuma zai tare da matsala ta munafikai kamar yadda duk surar da kaga Allah ya ambata kalmar almaru rashin lafiya na zuciya za ka ga yana magana ne suran a makka ta sauka a madina ta sauka ba a makka ba in ba su wasu mutum nan ne kaɗai Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata wani to da haka sai ya zamanto mutane za su fahimci wannan wannan hadisi aka rada a al-bukhari sai kitabul tafsir babu qawlihi ta'ala sawa'un alayhi tunda الإمام imam bukhari kawo babu faɗin Allah ta'ala sawa'un alaihi asal barka me yake nuna maka yana maka ishara ta wannan hadisin yana tabbakuwa ne akan ba akan wa ba sahabban da yake magana dan da yake ta kawo matsalar bai kawo ta a kitabul manaki ba wanda ke magana akan sahabbai shi wannan an shi da ya zo sai ya ce babu zikiri mu'amala zai ci wani imamu bukari wani jista bai ya buɗe masa kitabu manaki ko fada manaki wai da yanzu kan sai na ma'aure sai ce zikiri wai da zikiri ne cewa akan mu'awiya ba shi da albarka sai na ce saka bai masan da ba sahabbai kusan guda kuma da imamu bukari ya buɗe musu irin wannan a cikin bukari a kitabu manaki da sahaba kuma a ciki hatta baban annabi abba hatta turjuman al-qur'an haɗa mahari umma abdullahi ibn abbas ka hadda hibbu رسول الله usama dan zaidu shi ma da yake haka ya ambata zikri ya ambaci usama dan na kawo akwai wajen guda goma na ce to in wannan ne ya kamata wannan din ya kuma ai ga waɗanda ma ya kawo manaƙib ɗin, amma ai baka yadda ba bai yadda ma فجعله النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه النبي سنيا شيتي هنا daga cikin sahabbai walakin alal ma'ana lugawi sai dai akan ma'ana ta lugar larasi la ala al ba akan ma'ana ta istilahi ba لأن عبد الله بن أبي بن سلول دوما عبد الله بن أبي أنس رأس المنافقين شين شوغبا منافقين وكان ممن فدعه الله تبارك وتعالى yana cikin wanda Allah ya kunyata su wa mimman azhara nifaqahu jahratan yana cikin wanda suka bayyanar da munafincin a fili duk malamai da suke bibiyar tarihi shekara goma sha uku har annabi ya bar makka ya taho madina ba a taɓa samun munafiki a makka ba saboda duk dalilan da zai sa a yi ma annabi munafunci babu duk wanda kaga ya shiga addinin musulunci da gaske shiga domin a lokacin annabi malami ne mai da'awa babu gwamnati a hannu shi ko da annabi ya zo garin madina ya samu akwai kabilu guda biyar akwai ausu akwai kazarar waɗannan larabawa ne akwai banu ƙainuka akwai banu najir akwai banu ƙureza waɗannan yahudawa ne to ana ƙoƙarin a naɗa abdullahi bin ubay bin salun ya zama shine shugaban ausu da kazarar zuwan annabi sai maganar naɗin shi shi ruwa waye da yana sauraron wani mutum ga annabi ya zo ana maganar naɗa shi yana shan ruwa shi me mai zai faru da ya gaba zai iya mukawama da annabi ta gaba da gaba sai ya shigo addinin musulunci da baki amma zuciyar ba ta yadda da addinin ba don ya kawo ma addinin matsala wannan daga nan ne matsalar munafunci ta fara ba daga nan ne matsalar munafunci ta fara sau tun da ba zai iya rigima da annabi gaba da gaba ba sai shigo musulunci ya zama wa musuluncin mai matsala wannan daga nan ne matsalar munafunci ta fara a garin madina amma a makka babu wannan matsala rabi'an na hudu qad yuradu bi kalimati a sahabi ana nufin cewa kalman sahabi kullu man sahiba an sallallahu alaihi wasallama duk wanda ya abokanci annabi shine ala hada tsariki akan wannan hanyar walau lam yarahu ko da ko bai ga annabi ma'ana duk mutumin da yake rike da addinin annabi ko da ko ba su haɗu da annabi ba annabi ya gan shi ya shiga cikin kalmar ashabi domin yanzu zaka ga gan kana karatun mazahi zaka ga an ce ashabu malik ba ana nufin ɗaliban maliku ba ana nufin dukkan wanda suke bin mazhabarwa malikiya din ana faɗar wannan tare da basu ga maliku ba zamani bai haɗa su ba ko wuri bai haɗa su ba amma duk malaman da suka zo a mazhabar suka yi mata hidima haka sai ka kaji an ce ashabu shafi'i ashabu abu hanifa ba ana nufin ɗaliban abu hanifa ba ana nufin a'a malaman mazhabar da suka ci gaba da karantar da ita da yaɗa ta bayan shi malamin ya tafi to shine sai yake cewa wa yadullu ala hadhihi riwayati ummati aw innahum min ummati akwai riwaya na in ummati aw innahum min ummati kenan idan ka tashi ne fassara irin wannan in ka tashi ya kamata ka hada hadisan ne shine malam yace wa amma qaulun nabi amma maganar annabi da ya faɗa a baya ce a arifuhum zan gane su ban nabi sallallahu alaihi wasallama kad bayyana yayi bayanin annahu ya arifu hadhihi al-umma zai san wannan al'ummar faqila lahu sai aka ce masa ya rasulullah kaifa ta'rifun wa lan tarahu ya zaka gane al'umma ka in ka gansu gobe alkiyama bayan baka gansu ba inni sai annabi ce ni dinnan a arifuhum min asaril wudu zan gane al'umma ta ne da ainihin wato gurabu na alaula alaman alaula da ka gobe alkiyama duk musulmin da yake alaula da ya tashi ɗaya ne daga cikin alamar da zararen annabi ya ga wannan zai gane cewa wannan yana cikin al'ummarsa ya ce gashi nan a karaja ho musulun fi sayi kitabun tsahara babu istihbabu italatul gurra wata hajil babin da ke magana halaccin ainihin wato tsawaita gurra fil wudu hadisi na 249 وهذا نفسه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة النبي هذا مقبرته فقال سيتي السلام عليكم دار قوم مؤمنين أمنتم الله يثبت عليكم جدا متى كريكي وإنا إن شاء الله بكم لاهقون مما إن الله يسومنا ننزوا وأن إن شاء الله لما لم يسنتي للتبرك لن من البركة ko ka ce in Allah ya so ko kakkace tunda Allah ya kashe kowa ya ce kullu nafsin za'iqatul mu? wallahi dole sai ka ji in ma ka in ka ga dama kakkace wa inna insha Allah bikum la yaquna da sai yace wa dittu na so anna qad ra'ayna ikhwanana ina ma a ce mun ga ƴan uwan mu qalu sai suka ce awalasna ikhwanaka ya rasulullah mu ba ƴan uwanka bane qala sai annabi yace antum ashabi ku sahabbaina ne wa ikhwanuna alladhina lam ya'tu ba'du yan uwan mu sun wa'inda basu zo ba za su zo bayan mu فقالوا سكتي كيف تعرف من لم يأت بعد من أمتك يا رسول الله يا ذاك غانا وند يزو daga cikin ka bayanka فقال سي النبي يتي أرأيت بك غني با لو أن رجلا له خيل غر غر مهجلة بين ظهري خيل duhumin buhumin inda a ce mutum yana da doki wanda yake yayi baki amma tare da bakin dokin tattare da shi akwai goshinka inda yake yayi fari ya bambanta da inda yake da bakin ala ya arifu khailahu da kaga dokin naka ba za ka gane wannan naka ba ne qalu bala ya rasulullah suka ce haka ne qala sai annabi yace fa innakum ya'tuna yawmal qiyamah fa innahum ya'tuna ghurran muhajjalin min min alwudu' al'ummata za ta zo tana da hasken gaɓoɓi gobe alƙiyama saboda alwala shi yasa al-imamu abu hurairah shi kadai yake da wannan fahimtar cikin sahabbai yana yin italatul gurra ya tsawaita zuwa nan faɗa. sannan ƙafa ya tsawaita zuwa zuwa koli malamai suka ce wannan fahimta ce sa alimamu abu hurairah duk sahabbai ba wanda ke da wannan fahimtar sai to shine sai to ana faradtukum alal hawl zan riga ku akan attaukin kausara ala annabi yace ku sura la yazaddanna rijalun an haudi za a kori wasu mazaje daga tafkina kamar yazadul ba'iru dalu kamar yadda ake ainihin wato korar raƙumi batacce wanda ke tsananin bin ishi unadihim sai in kira su in ce ala ku saurara halumma ku taho nan fa yuqalu sai a ce baddalo ba a ba'daka ai sun canja addini bayan kai yanzu ba shi muna kallon canja addini ba daga irin addini kiri da kiri wani ya fito ya ce maka salatin da annabi i da bakinsa na salatul ibrahimiyya da salatin da aka kawo salatul fati wanda wani mutum i sai ce maka wai wannan na salatul fati din ko salatul fati ko wai ya fi na annabi daraja baddalu to yana cikin matsalar bid'a kenan sai a ce innahum qad baddalu ba adaka fa aqulu sai in ce to sukan sukan ku yi nesa da su ku yi nesa da su wannan shine sai ya ce wa yu'akkilu hada fahamu abi mulaika yana karfafa wannan fahimtar abu mulaika da yace rawul hadisi inda ma qala lokacin da yace Allahumma inna na'udhu bika Allah muna neman tsarinka an a ala aqabina mu koma akan duga da gimu wa huwa min at-tabi'ina kuma yana daga cikin tabi'an to yanzu fuska guda hudun nan da malam ya kawo yanzu wannan hadisin da in shi'a suke hujja da shi cewa sahabban annabi sun yi rida wata amsa ce mafi sauki da ya kamata in sun dauko matsalar nan kamar su amsa dole cikin ɗayan nan da na biyun nan da na uku da na hudu ka duba ka gani wani ra'ayi ne cikin taujihin da malamai suka kawo wajen raddin shi muhannan. da za ka yi raddinta dole ka kawo to mu ajiye fuska ta ɗaya sannan mu ajiye ta hudu da ta uku mu ɗauki fuska ta biyu shine maganar da ya faɗa ya ce wato almuradu bihim allazina saddu ba'da wafatin nabi wannan suka yi da bayan bayan annabi ya bar duniya domin mun sani cewa a baya in ba ku manta ba lokacin da muka zo magana akan sayyidina abubakar ya kawo maganan 'yan ridda wanda suka yi ridda suka fita daga addinin musulunci da kuma mai kashe-kashen waɗanda suka yi ridda. wanda mun kawo na na aisha ta faɗa take cewa lokacin da annabi ya bar duniya lamma tuwfiya na jaman nifaq munafinci ya bayyana Ta karara tace wattardatil arab laraba suka yi ridda suka fita suka bar addinin musulunci wa shar'abatil yahudiyyah wan nasraniyyah lokacin sai ga kiristanci da yahudanci iri-iri ya sake ɗago kan shi ta ce wa tsarin musulmi na musulmai suka zama a wannan lokacin kalganamin fi fililati shafiya Kamar akuya wacce aka jikata da ruwa a kuma dare mai tsananin sanyi lifaƙar nabi sallallahu alaihi wasallama saboda rashin annabi ka kalla akuya ka san ko ba a zafi ba a sanyi aka jika akuya da ruwa akwai tashin hankali to ballantana amame ka ana dare mai mugun tsananin sanyi ka jika akuya da ruwa to haka al'umma ta koma lokacin saboda annabi ya bar duniya to ana cikin wannan yanayin ne sayyidina abubakar ta ce har Allah ya tara al'umma akan sayyidina abubakar ya zama shine shugabansu ta ce wallahi falakadi na zalabi abi malau na bil jibalin rafiyati musifa ta sauka ga babana a lokacin da a ce akan fangalalan dutse ta sauka babba laha da ha wallahi da dutsen siyanar ke ba zai ɗaukar ta a wannan lokacin idan ba ku manta ba waɗanda suka yi ridda a lokacin akwai na asad da daga nagarfan wanda ke shugaban su akwai tsulaihatul asadi sannan akwai kinda da waɗanda suke tare da ita wanda ke shugabantar wannan ƙabilan akwai al'ash asibin ƙai sannan akwai ƙabilan muzhish da wanda suke tare da ita wanda ke shugabanta su sannan akwai al-aswad ansi wancan al bin qais wannan al ansi sannan akwai kabilar banu hanifa da wanda suka goya mata baya akwai musailamatul kazzab wanda kun ga shi annabi ya san shi tun yana da rai annabi ya tun annaba na da rai kafin ya bar duniya ya fara da awar annabta yace ya yarda annaba annabi ne amma matsalar wai su biyu aka aiko manzon Allah ya ba bakire sannan akwai sulaim a kansu akwai alfuja sannan akwai ƙabilar banu min tare da su akwai a taglabiyya wannan fa annabi ya bar duniya ba ko shekara ba a yi ba fa yan kwanaki sai ga mace ta zo ta ce ita ma annabiya ce kuma ta kafa rinjina kuma ta samu mabiya to shi sa ka daina mamaki idan annabi zai bar duniya ba daɗewa a waɗannan kwanakin mata ta zo ta kafa runduna ta samu biya yanzu tsakaninmu da annabi shekara nawa sannan ana cikin wannan yanayin sai aka samu wanda suka ce ba za su ba da zakka ba to waɗannan nau'in mutanen da suka yi ridda suka bar musulunci bayan rasuwar manzon Allah su ne wanda wannan hadisin ke ɗabbaƙuwa a kansu cewa fa yaqulu la tadri ma ahdathu ba sun farar da wani abu ko ba su farar ba to kuma annabi da yace zan gane su in ci wayan nan sai a ce innaka la tajri ma ahlasu ba halaka to wannan kuma idan ka tattara su duk waɗannan nau'ikan kafin wannan matsalar ta faru sai da Allah yi wa annabi ishara cewa za ta faru yace ya ayyuhal ladina amanu man yartadda minkum an dini ba haka bane wanda ya ridda a cikin ku ya bar addinin musulunci to fa sofa ya atillahu bi qaumi Allah zai kawo su mutane sai kawo shi na kira dan ya nuna darajar mutanen ta daban sannan ya faɗi siffofin mutanen yuhibbuhum wa yuhibbuna suna san Allah Allah yana san su suna da kankan da kai ga masu imani suna da kuma nuna wa kafiri cewa bai isa ma sannan yujahiduna fi sabilillahi wala yakhafuna lawmata la'in ba sa jin tsoron zargin mai zargi to sai ka duba ka gani a tarihi an taɓa samun wannan riddar ko ba a samu ba an samu da aka samu yan riddar su wane ne suka zo suka yi maganin riddastan da ta faru Shi ne shine na abubakar da mutanensa to waɗannan mutanen da suka yi maganin ridda su ne bi ƙaumin ɗin? to wannan waɗannan ka taɓa ganin a ce murtaddi kuma yana yaƙan murtaddi shi yasa da na ali ya yadda cewa abubakar ba murtaddi ne da zai yaƙi yan ridda sai ya goya masa ba sai aka yaƙe su har aka ɗauko mata cikin ƙabilan nan ta banu hanifa aka bashi a matsayin baiwa sadaka izo ikwanta da ita ita ce ta haifi ɗa muhammadun hanafiya shi yasa abin da muke masa ilzami har yanzu kun ce sai da na abubakar ba in ridda ya haƙa ba ya aka aka ɗauko mata aka bashi yazo yana kwanciya da ita ko dai ku yadda sun yi ridda ne shi yasa ya yake su matar da aka ba su da na alfi ta cancanta ya sadaka da ita idan ko ba ku yadda ba to yanzu duk duniya ta yadda cewa sayyidina ali yana da sunansa muhammadu al-hanafiya nisba ne zuwa ga wannan kabilar ta mai ta banu hanifa to dole yanzu baka da amsar da zaka bayar sai dai ka yadda cewa an ɗauko matar musulmi an ba sayyidina ali ya dawo yana wa yana kwanciya da ita har ta haifan masa ɗa yanzu me kake so ka faɗa wa duniya sayyidina ali ya zo ya kwanta da ɗan matar mutane har yi mata ciki ta haifan masa ɗanwa kaga kuma sai na Ali yafi karfin wannan matsayin to da wada haka duk wanda ya kawo maka yake ce maka aikace sahabbai za su yi ridda sai ka ce masa to ai ba wani abu bane dama Qur'ani ya faɗi cewa ga waɗanda za su kuma ga waɗanda suka yi maganin yan riddar ko kuma waɗanda suka yi maganin riddar da ta faru ko suke ce ku su kuke cewa sun yi riddan domin a wajen ƴan shi'a babin farko na ridda shine Abubakar sannan sai Umar sannan sai Usman na kawo innal ladina amalu summa kafaru summa amalu summa zadu kufara haka suke fassara shi akan Abubakar da Umar da Usman fulanun wa fulanun wa fulanun wana da wana da wana nace hatta shedan a Qur'ani da Allah ce la'anahu Allah kaga karala Allah yace masa wa inna alayka la'anati to babu inda a Qur'ani Allah yace ka kuna ka tsine wa shedan ibada ne iyakar in kana karatun ƙur'ani saboda maganan Allah ne kana da ba amma ka zauna kana da wani auradu na kawo maganan samudawa da adawa da sifir auna da in Allah ya hallaka sai ce utbi'u fi hadhihi dunya la'ana Allah ya bibiyan musu da la'ana a wannan duniya babu inda a qur'ani Allah ya ce ka zauna ka tsine wa fir'auna da hamana da karuna da samudawa da adawa da shedan ibada ne amma wai sai gashi mutanen nan sun sun mayar da tsinuwa ga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama wai ya zama ita ce ibada da za a bauta ma Allah da ita ibada wanda suke bibiyar karatu suka sun san abin da nake ne ga wani dan shi sai kaga ya kawo falala ya ce maka in ka zauna ka tsinewa makiya ahlul baiti wai sahabban su ne makiya ahlul baiti wai daidai kake da wanda ya dauki kibiya ya harba a zamanin annabi wajen lada gaba shaidan fa baka samu wannan ladan ba in ka tsine mai ga su fir'auna da hamana da karuna su adawa da samudawa in ka tsine musu baka samu wannan ladan ba amma wa in ka tsinewa su habbai za ka samu wannan ainihin wato ladan da haka yanzu duk dan shi'a da ya kawo wannan ka ce masa a'a ai ba iskali qur'ani annabi ya ce za su yi riddat kuma dama ya faɗa abinda qur'ani ya ya ya gasgata ne qur'ani ne ya fara cewa ya ayyuhal ladina amanu man yartadda minkum an dinihi fa a ya'ti Allahu bi qawmin ko da haka shi annabi ya bar duniya matsalar da ta taso bai me bai duniya kuma sahabban suka tashi suka yaƙi waɗannan mutanen za a zo da su lahira sai annabi ya ce a sahabi a sahabi a bayan baka ai baka san me suka yi ba a bayan ka ba shikenan kala matsala ta riga ta wuce wannan shine abin da ya faru to shine sai malam yake wa hadal hadis wannan hadisin shi kuma la yastadillu bihi al khawarij khawarij ba sa kafa hujja da shi akan cewa sahabbai sun yi ridda wala nawasi ko nawasi walal al mu'tazila ko mu'tazila wa inna ma yastadillu bihi shi'atu yan shi'a ne kadai ke kafa hujja da shi a larfida da ashabin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akan cewa sahabban annabi sun yi ridda fa yuqalu lahum sai a ce musu yan shi'a a babin ilzami domin na cikin abin da suka wadakta jalin wani rashin adalci kun san akwai wani kilif da yake ta yawo cewa dakta jalin jalin ya zagi sai da na alifu? a a babin ilzami yake magana in kuma ina maka raddi a babin ilzami ba shi bane aqida ta in kana so ka gane aqida ta littafi na na aqida zaka koma kamar yadda galibin maganganun da ake cirowa a cikin ibnu taymiya ya zagi sayyidina ali ya zagi na fatima min hadis sunna ne min hadis sunna kuma littafi ne na raddi wanda ibnu taymiya ya sa mai suna min hadin nadama wanda ibnu mutahhar al-hilli ya rubuta idan ina tattaunawa da kai yanzu aqidar mutum shine annabi isa dan Allah ne sai na ce mai dalilin ki sai ce saboda annabi isa an haife shi uwa ba ne ba uba to yana da damun in masa ilzami in ce maka in ko wannan shine dalilin ka to ai Annaba adamu shi ya fitantanta ya zama dan Allah domin shi ba uwa ba mi a lokacin da nake masa ilzami in ce wani ne ya fitantanta ya zama dan Allah saboda dalili kana aqida ta ce cewa na yarda cewa Allah yana da dan ba aqida ta ce amma yanzu tunda babi ne na ilzami ga abokin tattaunawa yana da damun in masa wannan ilzamin to haka ibnu timiya ya dauka yana raddi to shine sai malam yake cewa wa man ladhi yukhrij aliyan wal hasan wal husayn wa ghayrihim min ali baitin nabi su kuma kawari idan suka dauki wayannan hadisan suka ce to ai cikin wanda suka yi ridda tunda suna kafarta sayyidina ali da wasu daga cikin alil baiti suka ce shi ma dalilin su da wani dalili kai kuma zaka fitar da su man ladhi yamna'u an yakunu min alladhina taddu menene abin da zai hana zai kasance suna daga cikin wanda suka yi riddan tunda da aka gama yaƙi ai sun kalli ɓangaren sai na mu'awiya da ɓangaren sai na alin sun ce duka kafirai ne sun ce ai annabi ya ce la tarji'u ba adini yadda yadribu ba a wani riqaban sai ce shi sai na alin ba ya yaƙi mu'awiya ba to tunda annabi ya ce kar su yi su dawo bayan su zama kafirai to da shi da iyaƙe shi su da su da aka yaƙa duka kafirai ne sai su koma gefe kawai su zaman su shi ke da shi yasa in kana ahlus sunna dole ka fi kowa shan wahala dan kai za ka tsaya tsakiya <laughs> kun ga nayi dariya ko akwai dan uwa ne sunansa a malam Suleiman A'in um, Baba yana mutumin gane kwanan nan za ku ga a shafin sarki zaki wasu sun ɗauko abin sun dawo da shi na ku tunawa bala muna karatu a ɗan fudiyu ina ganin ya fi shekara ɗaya suna tattaunawa a wani gurbu sai wani ɗan shi a yi da mama sai na abubakar da umar zagi da usman to shi kuma da ya rasa hanyar da zai bi <laughs> wallahi malam faɗa maka kawai sai samu sai na aliyu ƙuƙun da mami zagi so mutane ba san abin da ya faruwa. da ya faɗi maganganu marasa daɗi da odiyan ya zo hannuna sai na sa aka nemo min nan bangon shi sai na kira shi sai na ce masa ba a yin haka yanzu dan Allah idan kuna tattaunawa da kirista sai kukkun da mawa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama zagi wal iyazu billahi Da Allah dan dan shi ma ka fasa tashi sai ka ce barka kukkun da mawa annabi Isa zagi kun ga me yiwa ai to irin wannan shine abin da ya faru to kuma za ku fahimci hikimar shari'a da ta ce wala tasubbu allazina yad'una min dunillahi fa yusubbu Allah adawan wanda wannan fa'un din sababiyya ne sai zagin ka isabbaba wani sai je ya zagi Allah to mutane ba san abin da ya faru ba lokacin na kira shi na mai nasiha na ce mai ji tsoron Allah ya bari wannan abun ba aqidar mu bane bai cikin littafin mu zagin waɗannan bayan Allah wajibi ne gare ahli sunna su girmama duk wanda yake da alaka da gidan manzon Allah sallallahu alaihi sallama kai mai da yake wajibi ne akan su girmama sahabban annabi kuma ya fito har an yi program lokacin ina ganin da shi a kibla ibn ya yadda cewa ga ran shi ne ya baci so so ga abin da ya faru amma kaga yan bid'a da yake ba sa son gaskiya to yanzu wannan magana tashi suke ci gaba da yadawa a matsayin ai ga wani ga wani bawahabi ya matsayin ahlul baiti makiyin mutanen gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani hannu malam yace mu ahli sunna la naqulu bi raddatin ba mu taba bada ba muka ce wani daga cikin waɗannan ƴan sun yi raddawa hashahum sarki ya tabbata ga Allah ahli sunna su faɗa ka, bal nahnu naqulu bi imamati mu muna faɗa cewa waɗannan mutanen shugabanni ne a gurin mu wa naqulu muna faɗa bi annahum min ahli aljannati suna cikin ƴan aljanna كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن علي لما كانوا على هراء كما يدعى النبي يفعل كان سيدنا علي لو كنت سنستي كان كوغن هراء دوتن هراء يتي أثبت هراء كتبت يا كي دوتن هراء فإنما عليك نبي أو صديق أو شهيد أكن كأكوي النبي da siddiƙi da shahidi wa kana aliyun ma annabi wa huwa min ahlil jannati sayyidina ali yana tare da annabi kuma yana cikin wa yan aljanna to saboda haka duk wannan kaji ya bi ya muna nawa ɗaya daga cikin wanda yake da alaƙa da gidan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ko matarsa ko ɗansa ko jikansa da sunan sunna to wannan maganar ya yi ta ne a ƙashin kanshi ba mu yi wakilta ba littattafan littattafanmu da aƙidar mu bai goyon bayan wannan Allah da ya tashi haɗa mana biyu yake Muhammadun Rasulullah sai yake wallazina ma'ahu ashiddau alal kuffari ruhama'u bainahum ma'ahu kuma ya kunshi sahabbai da wa da ahalul baiti shi yasa yanzu ɗan shi'an nan da suke cewa ahalul baiti suke bi yanzu na musu tahaddi a wancan shafin kuma na ce ina so a samu wani ya amsa ai ba ka abin abu sai ka samu dalilin inda aka ce ka bi shi sai na ce to su kawo yanzu aya nake nema a ƙur'ani ina ne Allah ya umarce ku ya ce ku ba ahalul baiti ba shi kenan ba ba wai ba su cancanta a bisu ba sun cancanta amma ta wace ta ina dole ba za ka iya saka biyayyar ba sai ka dawo ka saka su cikin dimna ta almuhajiru na wal'ansa shi kuma Allah da ya tashi ya ce wasabiquna na awwaluna min al-muhajirina walladhina tabauhum bi sanin sai ki ware ahlul baiti sai faɗi tawaga guda biyu sai ya cusa su ciki ko dai wasu ɓangare na ahlul baiti su shiga cikin al ko kuma su ga cikin mai al'ansa. don Allah ya nuna wa duniya cewa addinin annabi bai tsaye da mutanen gidansa ba su kaɗai balka iya cewa waɗanda suka ba annabi gudunmawa wanda suke da alaƙa da gidan shi ba su wuce kaso ɗaya ba kaso tara mutanen wa mutanen waje ne shi yasa Allah bai keɓance addinin da su su kaɗai ma amma su sun zo sun ce ba wanda za a bi sewa kuma ƙarya suke kuma ba inda Allah ya faɗa ka Qur'ani kuma mun ce in akwai ga magasu su kawo aya mu kuma sahabban da kake zagi kullum kana cewa kaza kaza to mu mun ce ga inda Allah madaukakin sarki ya ce a bi su mun tattauna da wani kamar da za ku ga shubahar da malam zai kawo nan gaba ya warware cewa Allah bai bai yabi dukkan sahabbai ba ya ce minhu saboda haka wasabiquna alawwaluna sai ce ai kaga minal muhajirin wasu daga cikin muhajir aka ce ba dukkan sa ba wal ansar ma haka sai na ce to yanzu kawo mun mutum goma cikin muhajir kawo mun mutum goma cikin ansar a gurinka wanda yake musulmai ne ba su yi riddama tun da minhum ka gani tun da minhum ne ba za ka samu ba annabi shekara ashirin da uku yana karantar da addini amma a itikadin ko ba a samu mutanen kirki da suka wuce goma ba ko tara Allah ya subhanahu wa ta'ala ya samu dace وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يا تبت دغا النبي انه قال عن الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنه ياتي شنو شغبان سمارين جدن الجنه wannan hadisin akhrajahu al-imam ahmad fil musnad wa tirmidhi fil jami kitab al wal husayn hadisi ga nan ba nan ibn madha sunan al-mutaqaddima al-muqaddima bab fadl ali bin abi talib ka duba silsila tare da cewa fa muna fada wa yan shi'a hadisan da ahalus sunna suka ruwaito wanda ake bauta ma Allah da shi na ahalul baiti ya fi abin da in a suka ruwaito na ce yanzu ga littattafansu akwai alkafi akwai alistibsa akwai at-tahzib akwai man la yahduruhu al-fatih wayannan sune al-kutubul arba an ƙara guda hudu su zama al samaniya na ce cikin hadisi da kafi ya ruwaito kusan dubu goma sha bakwai dan Allah ka kawo mana hadisi kwaya biyu da na na Fatima ta ruwaito da kuma ta'arifi na hadisi ingantacce a gurin mu dora shi akan ma'aunin inganci ya inganta a gurin su duk rigiman nan fa da ake yi in ka ji hadisan da Imam Hussein ya ruwaito abinda ahli sunna suka ruwaito fi yawa na al-Imam Hussein sama da abinda yan shi'a suka ruwaito ba amma kuma kullum na zo su ita maka tuciya su mabiya alil baiti makaryatan banza so kuke sai kun mai da mu mushrikai da sunan ban ahalul baiti ba kuna kallo bane yanzu a zare mutum ya zo zai mutu mutum ya mutu yana kalmar shahada ya mutu yana kiran ya mahadi ya husaini ya ali wanda duk ya mutu yana kiran wannan ba jaji ya kamata a mai ba eh abin tausayi ne wallahi to wannan aqidar ita suke so su mayar da mutane قد افترينا على الله كذبا إن أدنا في ملتكم بعد بعد إذ نجانا الله منها كاغني أي با يد ذاي تو شيني سي yake cewa fa in qala ar-rafidu in dan shi ayi ce maka inna ababakar wa umar wa aba ubaida wa ghayruhum da wasunsu min ashabin nabi min alladhina yuzaduna ala al-haw suna cikin wanda za a kura akan tarki kamar to shi kuma nawasil da ke zagin ahlul baiti mai ne hana shi an ya kula inna aliyan aidan mimman yuzadu an al-hawa wannan shine abin da Dr. Jale ya faɗa cewa hadisan da in shi'a suke hujja da su idan akwai nawasin a gurin to dan shi'a shi kuma bai isa hujja da hadisan ba dan hadisan zai inqilabi ya mayar da su akan su wa in qila sabatat fada'ilul li ali in ka ce a'a ai falalar sayyidina ali ta tabbata fa sayuqalu sai a ce maka sabatat fada'ilu akthar min hali abi wa umar wa usman ai shi ma abubakar da umar da usman suna da falala da da ta tabbata a kansu in ne zaka janyo hadisi ka ce ai dalilin ka saboda falalar abubakar umar na ali ka aya sai a ce maka to akwai ayoyin da suka nuni akan falalan wa sai da na abubakar da umar da makamantansu to wannan shine yadda malam yayi ta halilin wannan shubaha ta farko idan Allah ya kai mu gobe a sati mai zuwa za mu yi tahalilin shubha ta biyu a shubha ta saniya shubha ta biyu cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah bai yabi dukkan sahabbai ba a Qur'ani abinda muka faɗa daidai Allah ka bamu lada wanda kuma muka yi kuskure Allah ka yafe mana wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh